kana da nin number wanda ake ce mata national identity number to za ka iya amfani da ita domin ka samu plastic id card ɗinka ba tare da ka jira wanda yake zuwa daga wajen gwamnati ya zo ba saboda wannan yana ɗaukan shekaru da dama kafin ya zo abin da kake bukata idan kana neman plastic shine za ka biya remita akwai plastic in kala kala ne akwai wanda zaka biya ne ɗari biyar akwai wanda zaka biya dubu ɗaya domin ka same shi to amma abu na farko da kake bukata idan har kana son wannan plastic ɗin shine za ka yi amfani da android ɗinka ko kuma iphone ɗinka abu na farko da za ka yi shine ka je app store idan ka je app store sai ka yi downloading ɗin wani app wanda ake ce mai nimc gashi nan wannan shi za ka yi downloadin wanda ake ce mai nimc bari mu shiga play store ɗin Am bari mu nemo play store yawa nimc ga shi nan wannan app ɗin shi kake buƙata ka yi downloadin to ni na riga na yi downloadin ɗinsa tunda na yi downloadin ɗinsa sai in je in shiga cikin app ɗin yanzu ga shi nan yau kana shiga cikin app ɗin sai ka sa sai ka login kana login ga shi nan a nan wajen ya ce show my id idan kana so ka ga digital id ɗinka nan za ka dana banda nan yanzu mu wanda za mu yi amfani da shi shine i need a pin sai mu danna kana danna ka wa zai kawo ka nan wajen wanda gashi sun baka wani otp sannan sun ce ma zai expire a wasu 'yan sakanni ga user id din da suka baka to zaka kwafi wannan user id din sannan sai ka je wannan website din shafin da za su kama sai kai. idan suka tambaye ka ba su user id din sai ka ba su shi wannan user id din to yanzu nan kawai zaka danna to already na riga na yi login shi sa ya kawo nan to yanzu anan zamu ga irin ire-iren slip ɗin da suke bayarwa na farko akwai premium nin slip wanda shi kusan ya ɗan fi original sosai sannan banda shi akwai improved nin slip da suke bayarwa duk wanda kake so kawai zaka je nan wajen ka danna ga shi nan ga standard nin slip ga premium nin slip shi premium nin slip ana biyan dubu ɗaya ɗari biyu ne domin a same shi normally officially dubu ɗaya ne to amma remita da yake da ita za ka yi amfani su ma suna cajin wani abu sannan su ma wannan standard slip ɗari biyar ne su kuma normal nasu to amma su ma remita za su caji wani abu shi sa kuɗin zai karu to amma advisably kai printing ɗin wannan premium ne slip ɗin saboda shi mai kala ne shi kuma wannan ma mara kala ne sannan shi wannan ya ɗan fi kyan gani da sauransu sannan ya fi original akan wannan duk da gaba ɗinsa original ɗin ne to abin da za ka yanzu bari mu danna kan standard name slip to shi nan ma sun da shi a shi 400 ne kana danna kansa kun ga yanayinsa to idan kai printing ɗinsa kusan a haka za ka gan shi kusan black and white ne in banda wannan coat of arms ɗin da ɗan background ɗin nan banda shi akwai kuma wannan premium name slip shi kuma idan ka danna kun ga shi kuma yanda yake nan idan kana son ka fitar da wannan ka fitar da shi 1000 ne a nan wajen to amma idan ka je can za ka ga kuɗin ya ƙaru Bar mu da kan standard din sai ɗin sai ka danna pay with remitter gashi nan suna wani ɗinka cewa kar ka sake ka fita daga shafin har sai transaction ɗin ya cike yau to gashi nan kun ga a baya ɗari nuno ya nuno mana amma ga service charge na ya karu ne ɗari da sittin to abin da zaka biya biya kenan to a nan wajen kawai abin da zaka yi sai ka sa bayananka na ATM sannan nan wajen kuma ka zo ka sa expiry date ɗin sannan kuma ka sa wannan lambobin da ke baya guda uku nan wanda ake ce musu CVV banda biya da kati zaka iya biya kuma ta wasu hanyoyin kawai nan wajen zaka zo ka danna zai kama option ɗin da suke da shi wannan phone number wanda za ka iya biya da ita ko kuma wallet ko kuma shi remita ɗin din idan kana amfani da ita sai internet banki da kuma ta ussd code sai kuma ka je kai deposit ta bank branch ko kuma ka yi amfani da bank account ɗinka duk da idan ka yi amfani da bank account za ka ga ba kowane banki bane a jiki kusan uba ne ma kawai ina ga anan din to idan kuma muka koma ɓangaren bank branch shi kuma wayannan lambobin za ka je ka yi amfani da su ka cika tela inda za ka sa account number sai ka sa wa ina lambobin ka sa amount inda za ka biya <coughs> sannan idan za ka amfani da wannan akwai wata invoice da za ka fitar normally wanda na san idan duk wanda yake yake biyan kuɗi ta remita haka musamman ma kuɗin makaranta ya san yadda remita take idan suka baka wannan number za ka yi printing wanda idan kai printing za ka je kai attaching da shi tera na banki sannan ka je ka biya kuɗin banda ne idan muka da akwai ussd idan za ka amfani da ussd nan wajen za ka je ka zaɓi bankinka idan ka zaɓi bankinka za su gaya ma ga lambar da za ka yi dayalin kana dayalin a nan za su yi ma prompt da abubuwan da ya kamata ka yi domin ka yi amfani da su amma idan har kana da kati ko da verb ne ko visa ko mastercard to za ka iya zuwa nan sai ka wannan clicking akan card kana clicking akan sa sai ka sa details ɗinka na kad ka biya kana biya zai processing yana gama processing za su turo ma inda za ka yi downloading ɗin shi wannan nin number ɗin naka nin card ɗin naka a pdf za ka yi downloading ɗinsa ka tabbata kada da network mai ƙarfi saboda ana samun matsala sannan kuma kaka saki a ce baka yi downloading ba kuma ka bar shafin ka bari kai yi downloading ɗinsa ya storing a wayanka kafin ka bar shafin saboda mutane da yawa suna samun ana korafin cewa an riga wannan mutum ya riga ya biya kuɗi sannan kuma ya zo wannan bai ga slip ɗin nasa ba saboda inda ka bar shafin shikenan dole sai ka sake biyan wani kuɗin a fresh to shi yasa ake so kafin ka bar shafin ya kasance ka yi download ɗin wannan premium na slip ɗin naka sannan kai backup ɗin ta to bayan kai printing ɗinta abinda za ka yi shine ka je ka kawo mai kafe ya fitan ma da ita a a matsayin wannan ya fitan ma da ita a matsayin plastic id card wanda idan nan ka biya a can kafe ya danganta da abinda su ma za su caja amma minimum ana caja 500 naira ne zuwa sama to wannan ita ce hanyar da za ka bi domin ka yi creating ɗin